الجزء الأول والثاني والثالث تأليف فضيلة الشيخ أبي بكر التيام رحمه الله تعالى علامات اللث على na suna a cikin الله larabci. Sarka ɗauka radin suna ke magana. ɗaya daga cikin ɓangarorin magana a cikin harshen larabci abubuwan da ake haɗa su su ba da magana don fashiya a cikin harshen larabci abubuwa guda uku ne na farko akwai suna na biyu akwai aikatau na uku kuma akwai harafi saboda haka za a yi bayani dangane da alamomi na suna a cikin harshen larabci yuraful lismu bil jar ana sanin suna ne da jarra shine wasalin kasa mislu misalin kataba bil idan ba suna bane ba yadda za a yi dauki wannan wasali na kasa sai dai jefi jefi amma ba zai dauki fi'ili ba zai dauki wasalin kasa ba sai dai jefi jefi idan gabansa akwai ainihin hamza din da za a wuce hamzatu waslin ko akwai ɗauri a gabansa sannan kuma shi karan kansa shi ma yana da ɗauri to maimakon a yi tafiya ɗauri ɗauri baya ambatuwa dole a dawo da wasalin wa ɗaya wanda yake da bai da ƙarfi kuma a wuce shi amma dai a cikin harshen larabci duk inda ka ga an yi wasalin ƙasa ko kisra to suna ne shine kaman kataba ya rubuta bil qalami abinda mala yake so mu gane shine fa anan ba a ce bil qalamu ba ba a ce bil qalama ba bil qalami wannan wasalin kasan shi yake so a gane wa bi tanwin sannan akan gane sunan larabci da tanwini tanwini shine wasali guda biyu duk inda kaga kalma cikin harshen larabci tana da wasali guda biyu na faduwa kamar yadda hausawa suke fada to suna ne a cikin harshen larabci isim ne eh. misali mislu zaidin a ce min zaidin wa hindin to amma ni kuma anan sai na ce da abin da ya kamata da ba zaidin wa hindin ya kamata a kawo ba yawwa sai a ce zaidun hindun don kasa mislu kasa digon nan guda biyu to duk kalman da za ka faɗa kamar tana da yanci gaba ba sai eh, sai ka jingina ta da farko ba amma nan kamar yayi mudafin mudafin laifi ne ya ya ce mislu zaidin wa mislu hindin zaidun zaidan zaidin hindun hindan hindin a nan hindu ta ɗauki wasanni a wani waje kuma sukan ce hindu ba ta ɗaukan ba kowane wasali take ɗauka ba ja'at hindu ra'aitu hindu marartu bi hindu wannan sai mun je waɗansu mamnu min as-sarf kuma na'am wa bi dukhul al-alif wal lam alai sannan alif da lam suna shiga cikin sunaye a larabci in banda suna ba za ka taba ganin alif da lam ba mislu misalin alkitabu alkurrasu alkitabu littafi alkurrasu not book alkurrasu tebur yana daukawa an gane kaga alkitabu in kaga dama za ka iya ce kitabun ko ba ka ba ne in ka cire masa alif da lam to zai dauki wancan tanwini in ka bar masa alif da lam kuma to ba zai dauki tanwini ba haka ma alkurasu da sauran sunaye cikin harshen larabci wa bi dukhuli hurufil jarri alai haka ma idan harafin jarra ya shige shi to nan ma akan gane suna akan gane suna wahiya su misali min daga ila izuwa an gabarin ala a kai fi a ciki rubba sau da dama alba da alka kamar allah na an gane sayan kasa su a cikin misalai tukuna sannan za ka fahimci fasarorinsu saboda wani lokaci harafi a fasara shi kai tsaye haka yana da ɗan wuyan sha'ani sai idan ka gani a cikin jumla ne za ka gane abin da ake nufi kuma ku dubi misali na farko da muka fara ambatawa ka taba bil kalami ai gashi albadin ta fito wannan badin ake nufi ka taba bil kalami in za ka ware kaga bi daban ne alba'u sai alkalam wanda ce alif da lam yana shiga cikin sa in ka ga dama kana iya cire alif da lam din in ka cire alif da lam zai zama me kataba bi kalamin kataba bi kalamin an gane alamtila misalai kharatu min almadrasati ila dari na fita daga makaranta zuwa gida kun ga min almadarasati ila dari a cikin larabci in kace kharajtu min almadarasata ila daru to ka kofta grammatically su baka yi daidai ba kaman ka ce na fito daga makarante na fito daga makarante zuwa gidu to a larabcin da ake gane girama shine wasali amma kun ga mu kuma a hausa inda ake gane girama shine yadda ka jera na fito daga makarante makarante kuma me makarante makarante makaranta makaranta oh makaranta kake nufi eh to ka ce na fito daga makaranta ya eh, ce na fito daga makaranta zuwa gidu gidu menene gidu kuma gidu gida yau gida kake nufi to kaga sai a gyara masa saboda haka su a larabci wasalin karshe shine bin ka'ida in baka san yadda za ka yi wasali a karshen kalmomin larabci ba to baka iya na hau ba na biyu jalasto alal kursiye ba za ka ce jalastu alal kursiyu ba kursiye na zauna a kan kujera na uku albaburu kalbai eh, albaburu jirgin ruwa kenan kalbai ta kamar ɗaki na jirgin ruwan da yake kife wanda ake shiga ciki eh, wanda ake shiga ciki yana da gudu a cikin ruwa in ka shiga aka rufe sai ka ɗauka kana cikin gida ne sai dai ya hadari kuma duk wanda suke cike sun mutu eh, tun da a fili ne ma za ka ɗan yi kokari in ka iya ruwa in wajen babu kada ko babu dabbobin ruwa masu halakarwa sai dai ba a cika amfani da wannan kalma ba yanzu albabur ba a cika amfani ba sai in kana bakin ruwa wanda suke bakin ruwa za su yi abin nan sai na hudu alkalamu li muhammad alkalamu li muhammad alƙalami na muhammad ne kun gani shi na ce da albaburu kalbaiti sai na ce kaman ko kamar kalbaiti tamrin shafahi ma hiya alamatul lisim كم علامات kam أربعة كم علامات للاسم na farko. eh dukuli harfi jar na biyu a tanwin na uku dukulul alifi na hudu eh na'am alkasa menene me za ce na hudu me ce ko tasir على الفعل هنا عملية حرف جر الأمثلة أوكي ما هي حروف الجر وما أمثالها حروف الجر دقنا أكي صنع حدثي min da ila da an da ala da fi da rubba da alba'u da alkafu da allamu in mutum ya haddace ya rage wa kansa aiki a gaba tadrib alal lisim ga waɗansu suna al'insanu to a yi masa kisra muji baitul insani misali a shigar masa da tanwini muji? insanun insanan insanin a shigar masa da alif da lam muji? Al'insanu. a shigar masa da harfin jara muji? ilal insani alal insani min al insani da sauransu to haka ma alhaiwan dabba annabat tsiro aljamal sandararrun abubuwa kun ga wayoyi wayoyi yana son ya gwada mana wai sunaye sun karkasu ne to ya ce sun karkasu yana ganin kamar zai bamu wadansu ayyuka al insan dan adam sunayen mutane suna da yawa a duniya alhaiwan sai dabbobi sunayen dabbobi suna da yawa annabat sai tsirrai da sunayen tsirrai ina ganin anya tsirrai kan ba su fi yawa ba da aljama da concrete abubuwa wanda ba su da rai waɗanne suka fi yawa a duniya da farko dai da mutane da dabbobi waɗanne suka fi yawa mutane ko dabbobi ai dabbobi sun fi yawa wane ne ya karanta ina masu zoology Eh? eh ai na ganin kamar dabbobi sun fi yawa a duniya to kuma kowace dabba za ka samu da sunanta sai dai baka sani ba to sannan annaba ga tsirrai ina tabbatar yanzu ko cikin wannan filin aka je aka samu wata yar bishiya ko menene ka tambayi wani bai sani ba mai filin ma bai sani ba ba zai iya faɗa maka sunan tsirin ba to balle kuma a kai ka jeji kuma waɗansu dazuzzuka za ga da waɗansu bishiyoyi da waɗansu 'ya'yan itace da waɗansu ciyayi in ka je wani dajin kuma sai ga wani abu ne daban to amma mutanen wajen ake tambaya za su ce maka wannan sunansa kaza ne wannan sunansa kaza ne to larabawa ma suna da wannan sai na ƙarshe duk concrete abubuwa concrete abubuwa shine kamar ka daga wannan ai bai da me ya sunan wannan tabarau da turanci glass ko medical glass da larabci nazara menene sunan wannan eh to pen da larabci da hausa fa tensir ka gani menene sunan wannan eh da turanci handset ko cellular ko pound handful to da larabci jawal to da hausa eh, fa waya ko cellular eh, ai waya wayan wireless wayan da ba a gani shine ake ya yi waya shine aikin in ka duba sai ka ga wato idan ka ce za ka haddace sunaye da larabci ma za a kure ka kuma iya yare kenan duk yaren da za ka yi in dai kana son ka iya yaren to ka samu sunayen abubuwa da yawa sunayen mutane ka kiyaye tun da yanzu kan alhamdulillah da musulunci ya zo sunayen da kusan ɗaya ne sai yanzu ka fara tashi abubakar haka ne yawwa ba ɗan ladi ba amma inda hausa ne sai ka ce ɗan ladi shi kuma balarabe ya ce ɗan ladi ɗan ladi eh, ka gani <laughs> sannan muhammadu sannan shi muhammadu sannan wane ne to aka ga sunayen da daɗi da malam abubakar ko malam muhammad to in aka zo za ka ga yadda sunayen nan suke a nan bauchi haka in ka je nijar haka in ka je Legas haka in ka je kwatano haka in ka je sai dai an zo an ce dan ladi shi malam kabiru ban san sunansa na gargajiya ba kai ma malam jami'u ba mamaki akwai sunanka na gargajiya eh, kowa ma sai ka samu akwai sunansa na gargajiya eh bari duba gani eh ina zan kalato ina zalmanu ai ina jin kamar yana da sunan gargajiya ko na'am to wannan su kuma mutanen waje su ne in kana son ka saje da su to sai ka tambayi waɗannan sunaye sai su faɗa maka to dabara yayi yana so ya gwada mana sunaye sun kasu kamar haka al mutum ɗan adam alhaiwan dabba annaba tsiro ko tsirrai aljama'a dandareren abu hausa abinda suke faɗa kenan tsandareren abu da turanci kuma suna ce concrete now ko da yake concrete now aljama'a to da larabci abstract now ma yana cikin aljama'a ne eh. to sai alamatul fi'il sai alamomi na aiki aikatau yoraful fi'il ana sanin aikatau ne bi kat da kat mataki na farko kenan misalu kat kataba qad yaktubu eh ko cikin qur'ani ka kaf ba da yanka ka duba ba inda kad zo suna biyo bayan sa haka ma cikin hadisai ba inda kat zai zo suna biyo bayan sa ka ce kat muhammad kat dalladi a kat dalladi me kenan wato kat dalladi kenan kat Eh? ga <laughs> eh, ka karya dan ke kenan wanda zai ce oke wato a karya dan laji sai ya karya shi eh, misali a gani sai dai ka ga kad a samu sai lumadi ko kad sai ilimu dari to alaman aikatau ne na sai kuma wabi sin ana gane aikatau ne cikin harshen larabci da sinu mislu misalin sayaqra'u sayaktubu da sannu zai karanta da sannu zai rubuta amma fi'ili mudari'i ne wato alhajir amma kun ga hakika yana zuwa amadi yana zuwa ahajir amma wannan ba shine yanzu muke son mu abin nan ba don kana yi yau da gobe za ka gane sinun din ba zai shiga filin madi ba kamar kara'a ka sa masa sinun ba zai yi ba eh sakara ba zai sai dai ka koma sakar wani abu da kwarai da gaske ko sakata ba ba zai yi ba sai dai sai Sai ya ƙara'u. amma kad kad ƙara'a, kad ƙara'u. kad kataba kad yaktubu kad jalasa kad jilisu ba bi saufa haka ma duk inda kaga saufa to abin da yake biyo bayan sa aikatau ne مثل misali saufa ya alamu da sannu zai sani saufa ya kara da sannu zai karanta da shi da sa ya kara kamar kusan ɗaya ne sai dai saufa babu tabbas babu tabbas wa bi ta ita ne fi safina sannan da ta na mata amma mai ɗauri shi ma yakan zo cikin fi'ili wani irin fi'ili shi ma ne kawai aikin da ya wuce misali dakala ta shiga farajat ta fita akalat ta ci jalasat ta zauna katabat ta rubuta haka za ka ta yi saboda haka duk inda ka ga wannan alaman aikatau ne don haka muna da alamu na aikatau guda hudu kamar yadda muke da alamu na suna guda hudu haka ma aikatau muna da alamu guda hudu kama alamat lil fi'l arba'a bima yurafu al fi'l يعرف بقد والسين وسوف أها وتاء الساكنة وتاء الساكنة واللوكة انكتي تاء الساكنة قوة سنة كرشتك زوا yi يجزا zo a farko. kuma ba a maganan tsakiya in ka ji an yi maganan tsakiyan fi'ili ko suna to ka tabbata za mu shiga sarku wannan sarku ne za mu shiga sarku shi kuma yana magana ne da farko da tsakiya da ƙarshe amma shi na hau mafi yawa ƙarshe ne in ya rasa yadda zai yi wasali sai ya karya harafin tun da shi ma yana da harufa wanda suke gwada wasula alamun wasula shi ga daren su kenan tamrin kitabi udkhulu kad da asin da saufa ala af'alin ukura, a al-arqam al-atiya makan al-asfar inda aka sa sifir sifir din nan in kana son ka ce dash dash dash shine sai ka ce sifir sifir sifir ne dash dash dash da wannan yare an gane waɗansu kuma da larabcin ma abin da suke fana dash dash dash sun ya fi sauki in ka ce nukta nukta nukta yi yawa sifir sifir kuma zero suke sawa shine asalin sifir amma al'asfar akwai kuma na al'asfar shine na wofantaccen waje wajen da aka goge an gane shine yake nufi to ga na ɗaya karkara a to sai ku yi na biyu eh, sai habu sai ku yi na uku ya eh, saufa ya alamu a kawo wani abu daban sọ́fà yẹ́ dìrí sọ́fà yá kúrù ẹ̀ tàdìrí alalfẹ́ẹ̀lì ga wani tàdìrí bí a fi sàfí ya fàlá yóò fàlí fàlí mẹ́ kawo mana haka yana wato ya yi yana sallá yi sallá domin ya sake mayar da mutan baya inda yake aikatau yana gwada aukuwan wani abu ne a lokacin da ya wuce ko lokacin da ake ciki ko kuma lokacin da ake fuskanta nan gaba haka ne ko to shi ya kawo mana misali salla yusalli salli na biyu sama ya sumu sum na uku hajja ya hujju hujja shi kuma kai ke zuwa to zakka fa zakka yuzakki zakki to tauhidi fa wahada yuwahidu wahid an gane aha to mu dawo very simple mana karantawa ba karatu fa to rubutu fa to dama haka ake yi da yan kanana kanana abubuwan da kake yi yau da gobe da ake yi yau da gobe da su za ka buga misali eh, kar wani kawai kike na ya daga hannu ya ce malam girbi fa sai a girbe shi ta <laughs> eh, ji ba gama da wannan ba ya ce wai girbi ya <laughs> eh, na alamatul har to ga alama na harafi yu'raful harfu ana sanin harafi ne bi annahu da kasancewansa la yaqbalu shay'an min alamatil ismi wala min alamatil fi'li kun ji dan tawaye alamomi na suna guda hudun nan shi ba ruwansa da su alamomi na aikatau guda hudun nan shi ba ruwansa da su takwas din nan shi tawaye ya yi tawaye kawai ga shi kamar haka waɗansu suna cewa ƙarshensa sukuni ne to amma akwai harafin da babu sukuni a ƙarshen sa eh, babu sukuni a ƙarshen sa مثل misalin hal في هل شن في تكن بل آآ lan mm lan ba zai taba sabuwa ba to kun ga ya kawo su masu sukuni amma akwai wanda babu sukuni saboda ai mun karanta su a can baya kamar rubba ai kun ga babu sukuni harafi ne da alba na b kaga babu sukuni da ka kal kaga babu sukuni sai ɗayan wane ne allamu eh, lahu lahu li fulani ka gani fa innaha la taqbalu shay'an min alamatil ismi kun ga waɗannan harufa da makamantansu ba sa karban alaman suna ba za ka ce kad hal ba zai yi ba ka dauki ɗaya kawai sai amfani da shi ko kuma wajen fi ka ce safi safi to ai wani abu ne kuma daban safi ko sufiya kake so ka fada sufiya na toki to haka dai wa bi zalika yurafu annaha hurufun kanan ake ganewa cewa su harufa ne tamrin shafahi ma hiya alamatul harfi ما هي عدم عدم قبول علامات الاسم والفعل kenan in ka tsaya a nan ma ya yi don saboda in kun duba za ku ga dole sai ka ɗan haɗa da wani abu wanda za ka ƙirƙiro to da haka yake koyon ba da amsa kuma a nan ban tambaye ku kam adadin hurufi ba yawa saboda suna da yawa itu bi salasi a ahrufin itu din nan warshu ne itu ni bi kitabin itu ni bi kitabin itu itu an gani. bi salasati a harufin. ukra wa gairu ma zakarna huna a kawo mana waɗansu harufa kaman guda uku wanda ba ambace su a nan ba mahan akwai ilaka akwai mai kuma akwai ala da alkab da allamu da alba'u wanda muka ambace su tadrib alal har da ainihin tadribi tadribin haka ta tadribi shine ba zai dan murza mutum kamar tamrini ne ba zai yi training dinka eh. na ɗaya hal ja al-mu'allim malamin ya zo na'am ja'a eh ya zo shi ma ya zama harf harfu a akwai inda za samu kuma ni'ima daban na'am eh ya zo na biyu a dakala talamizu yaran sun shiga la a'a lam yadkhulu ba su shiga ba kun ga nan an hala guda biyu la ga lam duka zuwa ne sai na uku ja'a umar ja'a umar kamar mai bada labari ne yace ja'a umar umar ya zo bal ahmad yace a ahmad ne saboda wani za ka ga sai ga sunansa ka rikice eh sai ga sunansa ka rikice sunan wani ya danne sunansa maimakon ka kira sunansa sai ka kira sunan wancan eh, ko ni ma ana masallacin na akwai wani wanda kullum na sai in kira ki da wani suna sai na zo na je karshe sai in ce ai a ke wani ne to ana samun haka da larabci idan kai kukure kuma ka gane da wuri kafin ka gama abu to bal ake sawa misali mala umar ke kuma ba mala umar ba ne mala hasan ne ita mala umar bal hasan imana mala hasan mala umar bal mala hasan mala umar a'a mala hasan ina fatan gani to anan da abinda malami mai wannan littafi yake so ya nuna mana su ne hal da na'am da a da la da lam da kuma bal an gane waɗannan to yanzu mun yi kashi na farko kalmar larabci ta kafi kashe uku in ma dai suna in ma aikatau in ma harafi kuma mun kawo misalin kowanne da alamu na kowanne mun gama da wannan kaso yanzu kuma bari mu shiga wani bangare na li'irabi shine na wasali wani bangare na li'irabi to ina ganin za mu iya abin nan eh, kamar lokacin ya ɗan turo to amma dai bari mu yi farko farko kawai al'irabu al'irabi al'irabi da turanci suna kiransa analysis da hausa suna kiransa hawan bishiya grammatically suna kiransa hawan bishiya ne grammatically shi yasa idan ka ba da jumla to yadda ake kaman bishiya ne ake ake yi su da hausa haka suke yi wanda da turanci ma sukan yi haka tun da damar na turanci ne haka mai da shi hausa hawan bishiya saboda haka in baka yi hawa ba ba zai yi ba a nan ne ake gane kwarinka a nahawu a grammar ba lalle ka iya turancin sosai ba amma za ka san ka'idodin eh, don wani baya da magana baya abin da din za ka samu bai iya sosai ba wani kuma za ka samu yana da magana zai ta kwabawa saboda shi yana ta yi bai damu ba musamman ma cikin mutanen da ba su damu ba da haka aka samu burokin ba wani in ya danna maka burokin ma wato in ba ka yi ba za ka ce kai lalle lalle wannan buroka ne irin masu karya farashin abu ko kuma kai ka zauna a cikin su ka koya don yana jin ko bature ya zo ya ji brokin zai ce eh ya koya na'am to shine lirabi kenan kuwa tagayyuru awakhir al-kalim caccanzawan karshen kalmomi al awamil saboda saɓanin abubuwa ma'aikata a dakhilati alaiha lafdan waɗanda suke shiga ga lafazi saboda duk abin da ya shiga a cikin larabci ya canza wasali to za ka same shi a fili yake ba ɓoye yake ba ba wani ba tsafi ba ne ba dodorido ba ne sun ce a lafazance ana ganinsa ko ana iya gane shi mislu misalin ja al-muallimu me yasa ya zamo ja al-muallimu maimakon a ce ja al-muallimi ba a ce ja al-muallimi ba saboda ja'a fi'ili ne aikatau ne almuallimu shi kuma fa'il ne fa'il kuma rufuwa yake daukawa wannan wasali almuallimu wannan mu din nan wasalin ma din nan shi ne yake zahiri yake in ba ka faɗa ba a larabci kai kuskure gaskiya jaa al kuskure ne jaa almu'allimi kuskure ne sai dai jaa almu'allimu kuma in ka cire muallimu ma duk sunan da ka kawo haka za ka masa an za ka masa ra'aitul muallima amma kaga da ya shiga wani waje sai ya canza to me yasa ya canza saboda ra'aitu fi'ili ne da fa'ili al-muallima shine maqulun bihi in ka ce ra'aitul muallimu ka kwafsa ra'aitul muallimi ka kwafsa sai dai ra'aitul muallima sallamtu alal muallimi kun gani ga wasalin rufu'a ga wasalin fataha ga wasalin kasara na yi sallama alal muallimi ai yanzu yanzu mun karanta harafin jarra idan ya shigo ya yi kisra ne mu suna ko ba ka bane to saboda haka duk mutumin da yake sallamtu alal muallima ya kwamsa sallamtu alal muallimu ya kwamsa mun gara ma a sallamtu alal muallima ya dan fi dama dama akan sallamtu alal muallimu sallamtu alal muallimi shine daidai au takadiran akwai inda yake kaddarawa in abu ya faskara misali misalin ja a musa ina rufu'an kaddarawa ne ra'aitu musa ina fatahan kaddarawa ne sallamtu ala musa ko musa ina kisra din kaddarawa ne saboda shi harafinsa na ƙarshe wani iri ne murɗaɗɗe ne to sai dai ka kaddara to ma huwa layra tagayyiru awakhir al-kalimi bi awamil ay eh, tadrib ala al-i'rab al-lafzi najaha muhammadun akramtu muhammadan qaraitu bi muhammadin تدريب على الإعراب التقديري kataba yahya كلمت yahya. na yi magana wa yahaya marar to bi yahaya wasalin ƙasa ba zai taɓa fitowa ba na wuce yahaya na jaha muhammadun muhammad ya ci nasara a karanta muhammadan na girmama muhammadu to bi muhammadin na yi farin ciki da muhammad kataba yahya yahya ya rubuta kallamtu yahya na yi magana da yahya to bi yahya na wuce yahya shi kuma baya karban wasali kowane iri sai darasin mu na gobe insha Allah ta'ala anwa'ul ira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك